daidai da sha uku ga watan August shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na tamanin da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis al-mufassir abu abdullah muhammad ibn abi bakr al a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam asani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da yadda yake gudanar da dukkanin al'amuran rayuwarsa da addini babu shakka malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda wannan bujumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana tafiya ne ba yana zaune gida ba ya tafi kasar makka don yin aikin hajji ba shi tare da kayan aikin shi na rubutu da bincike da makamantarsu Allah ya saka mashi alkhairi. alkhairi muna tattaunawa game da ainihin babuka ko wato gaɓoɓin da malam ya ware dan bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da mu'amalantar gawa tun daga mutuwarta har zuwa a shirya ta a yi mata sallah da yadda ake rufe ta da abubuwan da suke biyo bayan wannan gwargwadon tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kafin mu ci gaba akwai tambihi da aka yi mana a karatun da ya faru a baya shine dangane da wani hadisi da muka karanta ne hadisin ainihin riwaya alimamu imam Tirmidhi wanda aka ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya sumbanci Usmanu dan Maz'un lokacin da ya rasu wannan hadisi muka tabbatar da cewa ya inganta amma tsakani da Allah bincike na ilimi ya tabbatar da wannan hadisin bai inganta ba malam albani muhammad nasir din na daga cikin waɗanda suka inganta hadisin a baya amma ya dawo daga kan wannan ingantawar ya bi maganar wasu malamai da suka ragaye shi a karanta hadisin a cikin lamba hadisi ta dubu shida da lamba goma a cikin ba'ifa mal albani ya yi waɗannan maganganu akan cewa ya dawo daga inganta hadisin hakanan kuma a cikin sabon bugu na ahkamul jana'izi wa oha wannan raunatawar ta biyo bayan kasancewa asimu dan ubaidillahi dan asimu dan umar bin khattab wanda ke kan isnadin hadisin mutum ne mai rauni guda tsammanin da ake akwai wata riwaya da al'imamul imamu a cikin majma'u zawaid ya ishara akan cewa tana ƙara wa wannan riwaya ƙarfi daga baya kuma sai aka tare isnadin ba zai ƙara ma riwaya ƙarfi ba wallahu ta'ala a'lam dan uwa malam shi tushe mu wannan tambihi Allah ya saka mashi da alkhairi kuma na duba tabbas haka wannan karatu yake a takaice hukuncin da bai canza ba cewa ya halasta mutum ya sumbanci mamaci domin ga sayyidina Abubakar yayi kuma sahabbai duk ba su mishi inkari ba haka ya halasta abinda za a yi wato taka tsantsan wajen tabbatar da shi shine cewa hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dan hadisin yana da matsala isnadin shi wallahu ta'ala a'lam za mu tashi inda malam yace fasl ga wata gaba wa idza wa kana idza quddima ilayhi mayyitun yusalli alayhi sa'ala idan aka zo aka gabatar da mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya mishi sallah yakan tambaya yace hal alaihi dainun shin ana bin shi bashi amla ko ku babu bashi akan shi fa in lam yakun alaihi dainu idan ya zama babu wani bashi akan shi salla alaihi sai ya masa sallah wa in kana alaihi dainun idan ku akwai bashi akan shi lam yusalli alaihi a farkon al'amari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin sallah ga mutumin da ake bi bashi wa azina li ashabihi an yusallu alaihi sai ce da sahabbai ku mishi sallah fa inna salatahu shafa'atu domin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mamaci ceto ne yake neman mishi a wurin Allah wa shafa'atuhu mujiba ceton da manzon Allah yake nema ku a wurin Allah subhanahu wata'ala to abu ne da yake tabbas zai samu wal abdu murtahanun bidaini shi ko bawa yana tsaurane da bashin da ake bin shi wala yadkhulul jannata hatta yuqda anhu ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashi to kare zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceto game da mutumin da a ka'ida Allah ba zai shigar da shi aljanna ba kaga wannan yanayin ya rage manzon Allah fadin karamar ceton shi ko kuma Allah ya karbi ceton sai zama kuma mutumin bayan an karɓi ceton shi an ba manzon Allah kuma yana da wani mani'i da zai hana ceton ya zartu ka sai manzo Allah zai shigar da kashi cikin irin wannan sarkakiya ina fata mun gane wannan wasu malaman kuma suka ce saboda duk wanda manzo Allah ya mishi sallah kai tsaye Allah zai yafe mishi to Allah zai yafe mishi kenan har da haƙoƙin wasu wanda suke kashe na wasu suka to waɗannan suka sanya dalilai ire-iren waɗannan suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari sai zama baya yi ma mutumin da ake bi bashi sallar gawa فلما فتح الله عليه كان yusalli على madina yayin da ainihin wato Allah ubangiji ya mushi budi Allah ya kawo mushi fatu aka samu dukiya ta ganima da haraji da sauran al'amuran da suka kawo wadata a cikin al'amarin addinin musulunci a wancan zamani na farko a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah ga mutumin da ake bi bashi shine almadin wato wanda yake indebted wanda ake bi bashi wa ya tahammalu dainu sai bashin ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya diba sai ya biya waya da umalahu li warasati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyala dukiyar mutum ga masu gadan shi manzon Allah ne da kanshi ya bada sanarwa cewa duk wanda ya mutu ya zama ana bin shi bashi to a zo gare ni na biya fa ana aulal mu'minina aula bil mu'minina min anfusihim yace wanda kuma ya mutu ya bar ainihin wato yara marayu ya bar su da dukiya to a je a raba musu dukiyarsu wannan hadisi ne a cikin bukhari da muslim da littafin al-imam tirmidhi da wasu littafan waɗanda ba waɗannan ba daga ƙarshe sai manzo Allah kenan ya canza siyasarsa dangane da mu'amalantar waɗanda ake bi bashi fa idza akhadha fi salati alayhi kabbara wa hamidallaha wa asna idan ya fara yin sallah idan yayi Allahu akbar sai karanta Fatiha hamidallaha wa asna alayhi sai karanta Fatiha yayi wa Allah ya da godiya wannan shine abin da ya tabbata a cikin abin da yake fara yi a raka'a farko yana karanta Fatiha cikakkiya yan hanafiya su ne suka ce kar a karanta fatiha saboda ba sallah ce ga magariba suka ce in ma har za a karanta kar a karanta ta a matsayin rukuni a cikin sallar sai dai a matsayin addu'a haka suka ce ina fata mun gane wannan yace bayan karanta fatiha sai kuma yayi wasu abubuwa a cikin sallar zamu zo mu ji su wa sallabna abbasin ala jinazatin fa qara'a ba'da takbiratul ula bi fatihatil kitabi jahara sayyidina abdullahi dan abbas wata rana ya yi wa wata gawa sallah da ya sallah sai ya karanta a bayan kabbara ta farko ya karanta fatiha jahar kowa na ji shi wa kala sai ya ce li ta'alamu annaha sunna yi haka ne dan kusancewa sunna ce al bukhari da Abu Dawud suka fitar da wannan asari na ainihin Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi cewa ya karanta Fatiha a sallar gawa kowa ya ji shi kenan babu laifi limami ya haka musamman yana sallatar gawan ne a wuri ko a wani zamani da ya zama an manta wannan sunnar zai iya haka dan ya tunasar da mutane bayan aini da sallar kun babu laifi ya wannan talikin cewa kun ji na bayyana karatu a wannan sallah ko to asali ya kamata ne a asarta amma na bayyana ne dan ku ji me ake karantawa bayan an yi kabbara وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة هكا أبو أمامة دنجدا سهل بن حنيف كنان رضي الله عنه يتشي شما للي كراتم فاتحة أتكين كبر فرقوة صلى الجنائزة سنة تتمنى الله صلى الله عليه وسلم هكا الإمام Abdulrazak San'ani ya fitar da akari akan haka a cikin littafin shi Almusannaf da isnadi wanda yake ainihin wato ingantacce al-imamu al-hakim shi ma ya kawo wannan riwaya a littafin shi al-musaddarak kuma ya inganta shi haka ibn hajarin a cikin fathul bari sai ci gaba da cewa wa yudkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara an yuqra ala al-janazati bi fatihatil kitab wala yasihu isnadu yace amma samu wani zance da ake ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba da umarni a karanta Fatiha a cikin ainihin wato raka'a kabbara farko ta ainihin jana'iza amma isnadin wannan asari ko wannan riwaya bai tabbata ba sai ya tabbata daga maganganu waɗannan sahabbai Allah ya kara musu yarda da abinda kuma ba za a iya tunkuɗe shi ba dan babu wani sahabi da ya wannan inkarin wannan a cikin ainihin tawagar sahabbai qala shaykhuna ibnu qayyim al-jawziya yace malamin mu yace ma'ana ibnu taymiya kenan Allah ya gafarta musu gaba daya yace la tajibu qira'atul fatihati fi salatil jinaza bal hiya sunna yace ba wai an ce dole bane sai ka karanta fatiha a sallar jana'iza a adai sunna ce wa zakara abu umama ibn salim an jama'atin min as-sahaba as-salata ala nabi sallallahu alaihi fi salati ala janaza yace dai amma an samu wasu daga cikin sahabbai ko kuma Abu Umama dan gidan Sahal daga wasu daga cikin sahabbai ya ba da labarin ana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba magana ce rajiha ba wanda Ibn Taymiyyah yake ina fata ƴan uwa su koma cikin littafin Ahkamul Janaizi wa Bid'aha ta Malam Muhammad Nasir bin Al-Albani don su ga bayanai dalla-dalla game da siffar sallar gawa abu na farko da za ka yi bayan ka yi kabbara shine za a karanta ta'awizi cikakke da bismillah da kuma fatiha da sura takaitacciya ba dole sai an yi gajera ba amma babu laifi a yi doguwar sura babu laifi a yi gajera duk da al'imamun nauyi a cikin majmu sharhin muhazzab da cikin sharhin muslim shi ya karkata zuwa ga cewa a takaita karatun amma abubuwan da ya kafa hujja da su ba maganganu da suke nuna dilala akan haka karara ba baya ga wannan sai kuma an karanta fatiha da sura sai a ƙara yin kabbara a kabbara ta biyu shine za a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati cikakke anan ma malamai suka ce ba a samu siffar salatin ba amma za a yi kiyasin shi akan asalin salati waɗanda ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kamar yadda aka sani a cikin salawatul ibrahimiya sai ka zabi ɗaya daga cikin su kai a kabbara ta uku sai kuma a karanta addu'a ɗaya daga cikin addu'o'i ma'asurai waɗanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da addu'ar da ake yi wa gawa za mu ji wasu daga cikin su malam zai kawo mana a kabbara ta hudu sai kuma a ainihin wato yi addu'a ga gawa da kuma sauran musulmai ga baki ɗayan musulmai da suke ainihin raye da wanda suke mutu da wanda suka mutu da maza da mata da yara da manya sai a ainihin yi musu addu'a ga baki ɗaya idan an yi kabbara ta wuce hudu to a tabbiyar sai a maimaita addu'ar da aka yi magawar ita kadai a keɓance in an ƙara yi sai ka maimaita addu'ar da aka yi wa gawa da sauran al'umma da haka waɗannan biyun su za a yi ta maimaitawa har aka yi kan kabbara tara ba a ɗaga hannaye ba a ɗaga hannaye a kabarbarin da za a yi na biyu da na uku da na hudu har zuwa garki ba a yi a nan ma mazhabin hanafiya su ne suke da fatawa mai ban mamaki kaga a hanafiya a sallolin yau da kullum ba sa yadda a ɗaga hannu bayan kabbar harama to ba a sake ɗaga hannu don a gurin su ɗaga hannu to motsi ne su kuma a gurin su motsi na bata sallah ina fata mun gane wannan a gurin su motsin da zaka kai shine ruku'u dagowa daga ruku'u amma daidai da kada yatsa da zaka in kana tahiya a hanafiya sallah ta baci haka suka ce to a cikin sallah gama gari inda aka samu nassi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana yukabbiru a kulli khafdatin wa rafa'a yana kabbara tare da duk wani sunkuyawa ko dagowa yana kuma daga hannu wa yarfa'u yadai yana daga hannu su suka ce sai ka ayi anan kuma da ba a samu dalili ba suka ce ayi kaga tabdidi kenan ibnu hazm ya musa raddi qarara ya kwankwade su a cikin littafin ainihin wato al-muhalla na shi haka nan ka karanta littafin na nasfatu salah shi mamal albani ya tattauna akan magana da littafin majmu' sharh al-muhaddab na al-imam nawawi a takeice ba a daga hannaye haka hanafiya suka sake cewa a dinga daga hannaye a wajen kabarbarin da ake yi na sallar idi bayan kabara harama alhalin nan ma babu dalili a kai. Allah ya gafarta musu a takeice jama'a idan aka zo haka ake yin sallar gawa yadda ka ji dinnan za a yi karatun fatiha a raka'a farko da sura a raka'a ta biyu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a amin baraka ba ko a kabbara ta biyu a kabbara ta uku sai kuma a karanta addu'a keɓantacce keɓantacciya ga mamaci a kabbara ta hudu addu'a ga mamaci da sauran musulmai idan an ƙara kamar barin sai ka ci gaba da maimaita waɗannan biyu na ƙarke in an tsaya iya haka yayi daidai haka wajen sallama ba a yin sallama da ƙarfi kamar da yake sallama gaba garin sallah ya tabbata a sunna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama ne a hankali yusmi umman qablu man ba'du yakan jiyar da waɗanda suke bayan shi ba tare da ya daga murya ba haka ake yin ainihin wato a ka sallama a sallar gawa sannan wajen tsayawa a gaban gawar ya tabbata a sunnata cewa idan namiji ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsaya daidai sai keyar gawar idan kuma mace ce yakan tsaya ya raba tsakiyar jikin yadda jikin yake kwanci haka to zai tsaya kamar daidai tsakiyar ta ya kwatanta daidai tsakiyar gawar sai ya tsaya wannan shine abu da tabbata a sunna ina fata ƴan uwa su koma su sake nazarin littafin nan ahkamul janaizi wa bid'uha wannan shine bugu na ƙarke da aka mishi a rayuwar mala albani wanda kuma shine bugu mafi inganci na maktabatul ma'arif lin nashr wa tawzi akwai bugu daban-daban akwai na maktabar islami akwai na kaza akwai na kaza akwai ƙare-ƙare da shi malamin ya dinga yi daga karke aka zo aka mishi wannan bugun da aka mishi daga baya-bayan nan wanda aka buga a 1992 hijira da shekara 1412 ina fata mafahimci wannan maktabatu al-ma'arif ta kasar riyad ta buga to wannan shine asalin bugu mu'tamadi sai dan uwa su koma su dudduba cikakkun bayanai akai a cikin insha Allah na'am idan mutum ya rasa wasu kabarbari daga cikin sallar gawa abin ya kamata shine ya rama a daina saurin ɗauke gawar har sai mutane sun gama sallamewa kuma in wasu suka zama ba su samu ba gaba ɗaya abin da ya fi shine a basu su ma su ƙara yau gawar sallah babu haddi akan yawan sallar da gawa dan addu'a ce ina fata mun gane idan an iya da sallar sai ga wasu rukunin mutane sun taho ba su samu sallar ba a ce to bismillah wani a cikin sai shiga ya ja musu ainihin limanci sai su sallar ba ba wani laifi ne wani babu gaggawa a tsaya a yi sallar a natse kuma a yi magawan addu'a isasshe addu'a dan gawa tana bukatan wannan addu'a kuma su ma masu yi za su samu falala idan su wallahu ta'ala ala ya ci gaba da cewa وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال يتشي يحيى بن سعيد الأنصاري يا رويتو دقى مالا سعيد لمقبرتا دقى أينهن أبو هريرة أبو هريرة صحابي babban malami cikin sahabbai amma ya tambayi wani sahabi game da wannan karatun dan bai san shi ba annahu sa'ala ubadata ibn samiti ya tambayi ubadatu dan samit an salati alal janaza ya ake sallar gawa ne fa sai ce ana wallahi ukhbiruka na rantsi da Allah zan baka labari tabda'u fatukabbiru zaka fara yin kabbara thumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama sannan kayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa taqulu sai kuma ka ce Allahumma inna abdaka fulanan kana la yushriku bika wa anta a'lamu bihi in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu allahumma la tuhrimna ajarahu wa la tudillana ba'dahu wannan daga cikin addu'o'in da aka samu daga wannan sahabi a matsayin wato addu'a ce kenan za ta zama mawqufiya al'imamul imam al da wannan riwaya a cikin littafin shi a sunanu al-kubra ina fata mun gane wannan a takeici abin da addu'a take cewa ya Allah wani din nan fa bawanka ne ka san cewa yana da imani baya shirka ya Allah ya Allah idan ya kasance mutum ne mai kyautatawa Allah ka ƙara kyautayi a cikin ayyukansa wa in kana musi'at idan ya kasance mutum ne mai tasgaro mai barna wanda ya barna ya sabo Allah ka tsare mu ya Allah ka gafarta mushi Allah kar ka hana mu samun ladan wannan addu'a da muke mushi ya Allah kar ka bar mu mu bace bayan shudewarsa faslu wa maqsudu salati alal janazati huwa ad-du'a lil mayyit manufar yi wa gawa sallah shine yi mata addu'a sallar gawa na nufin addu'a ne da neman magawa gafara na'am eh inna abdaka fulan eh, babu laifi ka bace sunan in ka san sunan in baka sani ba kuma ka bar shi a haka ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم yace saboda haka ne kaga an ciro labarin watin yin salat yin addu'ar aka ruwaito labarin addu'o'in amma ba a ruwaito labarin yin karatun fatiha da salatin labarin addu'o'in ya fi shahara fiye da labarin karatun fatiha da sura da fahufiza min du'a'i daga cikin abin da aka kiyaye na addu'a sa akwai Allahumma ghfir warham wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bilma'i ma'i was salji wal wa naqqihi min adh-dhunubi wal khata' min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nari wannan lafazi ne da al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ainihin as ɗinsa dinsa da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn maja dukkanin sun fitar da al Ahmad a takeice ma'anar shi shine Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu Allah kai masa rahama wa afi Allah ka bashi lafiya Allah ka tseratar da shi wa afu anhu Allah ka rangwanta masa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa wa wasu wasi'u madakhalahu Allah ka faɗaɗa makwancinsa ko mashigarsa wa gsilhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa wa salji da garin kankara wal baradi da manya-manyan dutsen kankara wa naqqihi min al khataya Allah ka kankare shi daga barin zunubai kama yuna kasawbul abyad min ad-dalas kama yadda ake wanke tufafari daga datti wa abdilhu daran khairan min dari Allah ka canza ma mamacin nan gida da gidan shi na nan duniya alkhairi wa ahlan khairan min ahli Allah ka canza mishi mutanen gidan da suka fi mutanen gidan shi alkhairi wa zawjan khairan min zawji Allah ka canza mishi iyalin da yafi iyalin shi alkhairi wa adkhilhu aljanna Allah ka sanya shi a cikin aljanna wa alifu min azabin kabari Allah ka tsiratar da shi daga azabar kabari wa min azabin nari ya Allah ka tsiratar da shi daga azabar wuta ka ji addu'a ingantacciya mai nagartan ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka haddace ta ba sai kai kokari ka samu takarda ka kwafi kai ta biyawa sai ka haddace yana daga cikin wato rashin daukan abubuwa da muhimmanci shine a ce ire-iren waɗannan addu'o'i mutum musulmi bai iya su ba sai an yi mutuwa ya zo ya tsaya a cikin sahu ya rasa ma yaya ake da dama daga cikin mutane tsayawa kan suke sai dai abin da ya san su shiru kawai in an yi kabbara su wannan kuskure ne alhalin kuma duk wani turancin duniyar nan mun iya shi da duk wani jawabi da national anthem da maganganu da kare-karen magana da duk wani abin da bai da amfani duk mutane sun iya shi sun rike shi amma abin da zai musu amfani ba su iya ba kaga dai wannan addu'a ce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka'ida addu'a ta alkhairi irin wannan idan Allah ya baka dama kai ma wani Allah kuma zai sanya mala'iku ga masu dinga maka irin wa fi min du'a'ihi Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unfana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaytuhu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytuhu minna fa tawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tuhrimna adra wa la tuftina ba'da wannan ita ce addu'ar da ta inganta ila yau ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yi a bayan kabbara ta hudu din a malikiya an yi kabbara ta hudu ba a cewa komai sai dai kawai a sallame wannan kuskure ne jama'a ana yin addu'a wannan ta daga cikin addu'o'in da ake wanda za ta hada shi mamacin sauran mamata da wanda suke raye wanda suke nan da wanda ba sa nan lafazin yana cewa ne Allahumma ghfir li hayyina Allah ka gafarta ma wanda yake raye a cikin mu wa mayyitin da wanda ya riga ya mutu wa saghirina wa kabirina da yaranmu da manyanmu wa zakarina wa unsana da mazaje da matayenmu wa shahidina wa ga'ibina da wanda ya zo wurin sallan nan ya Allah da wanda ma bai zo ba Allahumma man ahyatahu minna ya Allah wanda ka ainihin raya shi a cikin mu fa ahyi al-islam ka ainihin wato raya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman ya Allah duk wanda ka tashi kashewa a cikin mu ka kashe shi akan imani Allahumma la tuhrimna ajr karka hana mu samun ladan wannan addu'a wala taftina ba'd ya Allah karka mana jarabawa a bayan wannan bawa naka da ya rasu wannan hadisi al-Imam Abu ya fitar da shi haka al-Imam haka Ibn Hibbana haka al-Imam a cikin Musaddarak riwaya ce ingantacciya insha Allah ina fata mun gane wannan daka idan kai waccan addu'a ka bara ta uku idan aka yi kabbara ta hudu sai ka yi wannan addu'a kuma ana so mutum ya yi ne a natse yadda lafuza za su dinga fita dalla dalla kar ka dinga gaggawa ba tare da ka faɗe su dalla dalla ba wa hufiza min du'a'ihi Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatika wa habli jawarika faqihi min fitnatil qabri wa min azabin nari fa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim wannan tana daga cikin lafazan da ita ma aka kiyaye su al-Imam Abu Dawuda ne fitar da ita da Ibn maja da Ibn shibbana cewa Allahumma inna fulana ibn fulani ya Allah wannan bawa naka wani dan gidan wane. fi zimmatika yana cikin ainihin wato kulawarka ne ya Allah wa habli jawarika yana cikin ah, makwabtaka gare ka faqihi min fitnatil kabari Allah ka tsiratar da shi daga fitinar kabari wa min azabin nari Allah ka tsiratar da shi daga azabar wuta fa anta ahlul wafa'i wal haqqi ya Allah kai ma abocin cika alkawari ne Allah kai ma abocin gaskiya ne faghfir lahu warhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka mishi rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne ubangiji mai gafara mai rahama mai jinkai a wacce addu'ar ta baya inda aka ce wa zaujan khairan min zaujihi jama'a malaman fiqhu musamman na malikiya suka ce in mace ce ta mutu kar a ce Allah ya canza mata miji su ne suka faɗi wannan fatawarsu kamar yadda suka ce a dinga canza damiran Allahumma gafir lahu sai ka ce Allahumma gafir laha warhamha wa'fu anha amma malamai muhaqqiqai sun tabbatar da duka wannan kuskure karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'ah damirin anan damirin gawa ne to gawa kuma a larabce namiji ce kamar yadda gawa a hausa ta mace ce gawa ce ko da namiji ne ko da hausa to da larabci kuma gawa mai yitu ko namiji ne ko mace sunan shi mai yitu da haka damirin Allahumma gafir li hadhal mayyitin ba a cewa hadhihi mayyitatu mun gani damirin Allahumma gafir lahu warhamu ai Allahumma gafir lil mayyit warhamu to almayyit suna ne na ainihin jinsin duk wani wanda ya rasu sawa'un mace ce ko namiji ko yaro ko babba kamar yadda gawa da Hausa sunan jinsi ne na duk mutumin da ran shi ya riga ya fita ko ba a cewa gawi misali namiji ko duka gawa gawa ce ko mun gane wannan da aka babu bukatar tana da mirin sannan wancan da aka ce a rage da wani dalili mutum zai wa annabi wannan isa da rage. da wani dalili za ka wa manzan Allah wannan istidrakin mujarradin ka iya larabci ka san damiri yoto damiri guda nawa ne wanda ake bata shi a cikin larabci yake sabawa larabcin da kai ka iya na nahul wadi dauki misali inna rahmatallahi qaribun min almuslimin rahmatu ba muannas bane yayi kamata a agreement din ya zama inna rahmatallahi qaribatun ya kamata ya zama ko a bisa wannan larabcin da muka iya na nahawul wasi kuma qur'ani ne mutawatir me yasa baka ce a gyara ba irin wannan yana nan da yawa a cikin larabcin salaf a cikin qur'ani a cikin sunna waɗannan kawai din sai ka san yadda zaka yi da su ina fata mun gane wannan yana nan burjik sai ka san yadda zaka yi da su su za a lankwasa su bi alqur'ani ba irin na hau mutanen basara ba wanda suke naffare duk abin da ya saba wa kawai ɗinsu da aqisan da suka yi duk abu suna da jur'a duk abin da suka faɗa suka samu wata aya ko wani nassi ya saba sai su ce shazi ne to wannan eh, zangayi ne da ganganci Allah ya gafarta musu na'am abin da suka faɗa akan mace lazumin shi ma akan namiji da sai a cire gaba ɗaya gaba akan duk wani wanda yake da aure in dai haka ne lazumin domin shi ma in ya je aljanna cewa aka yi Allah ka canza mishi mijin da ya fi abokin zama zaujan ko wanda ya fi nashi in dai lazumin abin cewa idan mace ta rasu idan ta je aljanna mijinta shi ma idan ya rasu ta riga shi mutuwa ko ya riga ta mutuwa in sun shiga aljanna za a hada su duka aljanna su zama ma'aurata ko to da haka kar a ce Allah ya canza mata miji to za ka ga shi ma cewa ake Allah ka canza mishi mata wai Allah ka kara mishi lazumin ma'anan wannan tawilin shine shi ma ba zai gama ita a lahira ba kenan ko da su shiga aljanna a bisa wannan tawilin nasu da haka kenan da cewa za ta to a cire wannan gabar manzan Allah bai kamata ya faɗe ta ba wannan shine mafhumul tawilin da suke kalla da kyau ka kalla dan ma'ana canzawa shine replacement to in ita ba zai yi a ce Allah ya mata replacement ba to haka shi ma bai zai yi kenan a cewa wannan addu'a haka manzo Allah ya ta foto kowa ya bata ka inda annaba kake bi kawai duk wani tawili kawai ka aje shi Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min alihi wa ahlan da aka faɗa mutanen gidan shi sun shiga aljanna ba mutanen gidan shi bane ya kai manzo Allah ya ce a tunga mishi mutanen gidan zangayi ne kawai na malamai da so sai sun kawo sai sun zama su suna da basma suna da thumbprint ɗinsu akan shari'a wala zangayi ne wannan istidraki ne ga manzo Allah ya kamata mu gane wannan yana nan a cikin malikiyar su iziya da risala dinnan da makamantansu duk wannan karatu yana nan akan jana'iza wata ranar an je ta'aziyya ne irin wannan da a cikin dariya wani malami ya kwabe ni ba a cewa haka ba a cewa kawai na rabu da shi na ci gaba da addu'a kalli kala da kyau gani alazatu mal lazumin cewa in dai canji ne ba a so a yi mata to shi ma in ta shiga aljanna ya shiga ai ba za a so wannan canji ba da lazumin wannan tawi to abu manzo Allah da shi kawai yadda abu mushi da miran shi kawai yadda ita kama ka da iya larabci da fasaha shi Allah ne ke mushi wahayi ya kamata mu ahlus sunna wannan ya zama ya shiga cikin zuciyarmu babu wani kaikai ko mun gane والله أعلم وحفظ من دعائي أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها wannan ma al'imamu abu dawuda ya fita da ita sai dai isnadin ta za'ifi ne bai tabbata ba duk da yake wasu malamai kamar al'imamul hafiz ibn hajirin a cikin ainihin tahqiqin da yayi littafin takhrijun azkar amin ya ce isnadi ne hasan amma tsakani da Allah isnadi ne munkari karanta littafin da'ifu abi dawuda a lamba ta ɗari bakwai da uku daga cikin nakaran shi ne canza wannan damirin Allahumma anta rabbuha maimakon rabbu ya Allah kai ne ubangijinta kai ne ka halicce ta Allah kai ka bata arziki Allah kai ka shirye ta zuwa ga musulunci Allah kuma kai ka anshi ranta kuma ka san sirri da bayyanata ya Allah mun zo ne muna neman ceto ya Allah ka gafarta ma wannan mamaci wa kana sallallahu alaihi ya ya'muru bi ikhlasi du'a lil mayyit manzo Allah yana umarni da a tsaya a tantance addu'a ayi addu'a dalla dalla babu gaggawa babu ainihin wato wasa ko rashin daukan abin da muhimmanci wa kana yukabbiru arba'a takbirat annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin kabbara huɗu ne wa sahha anhu annahu kabbara khamsan kuma ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yayi kabbara biyar wata rana wa kana sahabatu ba'dahu yukabbiruna arba'an wa khamsan wa sittan sahabbai ma a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin kabbara hudu biyar shida fa kabbara zaid ibn arqam khamsa zai dan arqam wata rana ya taba yin biyar wa zakara anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabbaraha kuma ya ba da labarin cewa manzon Allah ma yana yin haka zakarahu muslim al-imam muslim fitar da riwaya da akan haka da shi da al-imam abu dawud da nasa'i da ainihin ibnu majah dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi na ainihin zaid dan arqam wa kabbara aliyun Ibnu abi talib radiyallahu anhu ala sahal ibn hunayf akwai sahabi sahal dan hunayf abu thabit ibn wahab kenan al ansari babban sahabi ɗaya daga cikin ansarawa da suka je dukkanin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga badar har zuwa karke na daga cikin wanda basu gudu ba ranar Uhudu ana bada labarin irin yadda aka dinga jifan shida ainihin wato kibau yana zilliya amma bai gudu ba shine wannan sahabi mai kissan al'ain kambin ido da wani sahabi ya mushi mai suna Amir ibn Rabi'a ko cikin muwatta ta Imam Malik wanda aka tarar shi ya fadi ya suma aka ji manzo Allah ya ce a je wancan ya kawo wandan shi aka wanke aka daure aka watsa mushi ruwan sai ya warke kissa ce shahararriya tana cikin littafin al-Imam Muslim da isna Imam Malik insha Allah da isnadi ingantacce to shine Sahalu dan hurai da ya rasu zamanin sayyidina ali yayi yayi sayyidina ali gwamna a kasar basara da ya rasu sai sayyidina ali ya mushi kabbara shida da ya gama sai ya ce kana sai ya ce innahu badri ce ai ba badare dan ishara akan cewa badariyawa to suna da wata miza akan sauran mutane don haka duk mutumin da yake wata miza ta ilimi ko ɗaukaka ko daraja ko shahara ko wani abu makamancin haka babu laifin an ƙara mishi kabbara akan gudu ana iya yin biyar shida bakwai takwas har tara tara shine aqsa abin da ya tabbata a cikin sunna karanta ahkamul jana'iz anan ma malami ishmawi yace idan liman ya wuce hudu ka sallame ka tafi abin ka ba ka yace ba ba za a malami ishmawi akan wannan magana ba Allah ya gafarta mishi idan liman ya kabbara ta biyar kai ma sai ka tsaya a yi ta biyar ta shida ta bakwai suna kawo hadisai ne waɗanda ba su inganta ba hadisai ne munkarai akan cewa wai karken al'amari game da sallar gawa da manzon Allah yake ne ya koma kowace hudu yake wani hadisi ne munkari hadisi ne bai tabbata ba za mu zo mu ji shi a nan gaba insha Allah sam dukkanin isnadojin shi suna da maturukai ne da mutanen da ba su kai a karbi ifradin su ba ballantana idan sun saba wa amintattu da haka ana yin kabbara biyar ana yin shida ana yin bakwai ana iya yin takwas ana iya yin tara idan za a ƙara ɗin ya fi dacewa a yi mara a yi biyar ko a yi bakwai ko a yi tara kuma an tsaya hudu ɗin babu laifi Shi ne al'amarin da ya fi shahara ya fi ainihin yaɗa gari yana daga cikin abin da ya sa ma har wasu suke ganin to sauran ba su tabbata saboda ko ina ka ji ka tara hudu ɗin ake yi ko ina ka karanta za ka ji an ce bara hudu amma babu laifi dan an ƙara sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala ghairihi min as-sahabati khamsa sai kasance wa kana yukabbiru ala ahli badrin sittan yakan yi ma badarawa shida wa ala ghairihim min as-sahabati khamsan sauran sahabbai kuma waɗanda ba su yakin badar ba sai ya musu biyar wa ala sa'irin nasi arba'a sayyidina ali idan kuma kai ga magarin mutum ne kai ba sahabi bane in yazo yi maka sallah sai ya maka kabbara zakarahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni da tahawi a cikin sharh ma'anil athar da al-imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra duka suka kawo wannan riwaya da isnadi ingantacce daga sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa wa zakara sa'id ibn mansur malam sa'id dan mansur a cikin as-sunan din shi shi ma ya bada labari anil hakim ibn anil hakami ibn utayba qala annahu qala yace kanu yukabbiruna ala ahli badarin khamsan wa sittan wa sab'an sun kasance su sahabbai idan za su yi mabadariyawa sallar gawa sukan musu kabbara aƙalla biyar ko shida ko bakwai wa hadhihi asarun sahiha malam yace waɗannan asar ne hadisai ne daga sahabbai mawqufai sune ma'anan asar ingantattu kuma fala mujiba lil man'i minha babu abin da zai hana a dinga yin wannan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada ala arba'in manzon Allah bai hana a yi abin da ya dori akan hudu na kabarbari ba bal fa'alahu kai ya ma aikata hudun huwa wa ashabuhu min ba'di shi da sahabban shi a bayan shi wallazina mana umina ziyarati alal arba'i minhum man ihtajja bi hadith ibn abbas waɗanda suka ce kar a ƙara akan hudu suna hujja ne da hadisin abdullahi dan abbas cewa anna akhira janazatin sallah alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabbara arba'an cewa jana'iza ta ƙarshe da manzon Allah yayi to ya yi magawar kabbara hudu ne wannan hadisin bai haƙi fitar da shi amma a cikin isnadin shi akwai mutum zamu zo mu ji mai suna annadar ibnu abdurrahman abu umar al-khazzaz wannan mutumi su al-imam zahabi da ibnu hajirin sun kawo shi a cikin su ibnu hajirin ya ce maturuki ne zahabi ya ce saƙi da haka mutum ne faɗaɗɗe ba a karɓar riwayarsa shi kan shi bai haƙi ya kawo riwayar sai da ya ce to wannan da ya hadisin an ruwaito shi ne ta hanyoyin da dukkaninsu masu rauni ne sai dai tattaruwar sahabbai akan aiki da wannan mai hudu dalili ne akan haka to sai a ƙara da cewa to an samu sabban da kuma suke aiki da sabanin haka shi ma dalili ne akan haka shi ma kuma gane wannan da kyau zama sai ci gaba da cewa qalu wa hadha akhirul amrayni to koda ya tabbata ma shine na karki bai nuna shi kenan an soke wancan dan yin wannan da yin wancan ikhtilafu tanawu'in ne ba tabad bane babu sabani a cikin su sai ke cewa wa hadha akhirul amrayni wannan shine karshen al'amari wa inna ma yu'khadhu bil akhiri ana yin amfani da na karke fal akhiri min fi'lihi na dai na karke dai min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama hadha daga aikin manzon Allah wa hadha al hadithu qad qala al khallal fil ilal wannan hadisi al-imamu abubakar al-khallal a cikin kitabul ilal yace akhbarani harbun harbu dan isma'il al-karmani kenan ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar Imam ahmad ya bani labari qala su ilal Imam ahmadu an hadisi abil malihi an maimunin an ibn abbas wannan hadisin kenan fa zakara al haditha ya ambaci hadisin fa qala da aka faɗi hadisin sai ahmad yace qala ahmad hadha kadhibun laysa lahu aslu ce wannan hadisin ai ƙarya ne ba yi da asali inna ma rawahu muhammad ibn ziyad al-fahan muhammad dan ziyad al-fahan shi ya ruwaito shi to kaji a cikin hanyar ma kafin akai ga wancan nadar din kaji ga wani mutum wanda ke nadar na ƙasa da wannan wannan mutum mai suna muhammad dan ziyad al-fahan al-yakshiri kenan mutumin ƙasar kufa ne shi ma makaryaci ne dalibi ne ga maimuna dan mahran ya ruwaito maganganu na ƙarya daga wannan malami mai suna maimunu ɗan maharan wanda ba a samun su a makarantar sai a wurin shi da haka su al su uqaili su ainihin wato ibnu adiyin dukkanin su al su na uqaili al-kamilu na ibnu adiyin da littafin abdu'afa wal maturki na bukhari dukkanin suka ce mutumin nan abun watsi ne makaryaci ne abun tuhuma ne ke da hadisi wa kana haditha kajima ya kasance yana kera hadisi dan jago dan buga hadisin karyani. ne wahtajju bi anna maimuna ibn mahran rawa an ibn abbas anna al-mala'ikata lamma sallat ala adama alayhi salatu wassalam kabbarat alayhi arba'a suka ce akwai wani hadisi ma cewa wai daga maimuna dan mihran din har ila yau cewa daga ibnu abbas wai ya ce wai sanda mala'iku sanda annabi adama ya rasu mala'iku sun mashi sallah suka mai kabbara ku wa qalu sai suka ce tilka sunnatukum ya bani adama sai suka ce da sauran ƴaƴan adamu da aka yi jana'izar da su to kun ga irin addinin da ya kamata ku dinga bi dangane da sallah ka gawo wakin wa hadha al hadisu qad qala fihi al asram wannan hadisin al imam al asram shi ma dalibin makaranta al imam ahmad yace jara zikru muhammada e muhammad ibn mu'awiyatan naysaburi allazi kana bi makka akwai wani mutum mai suna muhammad dan mu'awiyatan naysaburi abu aliyin wanda ainihin wato bukhari yake cewa ammatu ahadithihi la yutabaw alayhi daukacin hadisan shi ba abin shi akai haka al-uqaili da Ibn adiyin sun kawo labarin shi a littafansu suka da labarin cewa al-imamu daraqutni ya karyata shi haka al zahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal duk waɗannan wuraren zaka samu bayani akan tabbatar da wannan mutumin makaryaci ne abun watsi ba a aiki da hadisin shi da aka ambace shi fasami'tu ba abdullahi qala sai abu abdullahi ahmad dan ce in ji asram ra'aitu hadisahu mawdu'a na ga hadisan shi na ƙarya ai me hadisan ƙarya ne wannan fa zakara minha an abil malihi an maimun bin mihrana an abbas anna malaikata lamma sallat ala adama kabbarat alayhi arba sai ambaci wannan hadisi wasta'azamahu abu abdullahi abu abdullahi al imamu ahmad ya girmama al'amarin wannan ƙarya yace lalle wannan ya isa koje wajen iya tsara ƙarya wa qala yace abul malihi kana asahhu asaha hadisan abul da ke cikin isnadin nan yana da hadisai masu inganci wa atqa kuma yana jin tsoron Allah min an yarwa misla haza ba zai ruwaito wannan ba shi dai wancan makaryacin ne kawai ya kira shi wa tajju bima rawahu al-bayhaqi min hadith yahya an ubayyin an nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mala'ikata sallat ala adama suka kara kafa hujja da wata riwaya dai daga ainihin wato yahya daga ubayyu daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa wai mala'iku sun wa annabi adamu sallam gawa fa kabbarat alaihi arba'an suka mishi kabbara hudu wa da hadhihi sunnatukum ya bani adama wa hadha la wannan bai inganta ba kamar yadda muka ji irin shi a baya wannan riwayan riwayan usman dan Sa'ad ne shi ma ba'ifi ne ba a karbar riwayarsa kuma ga an ana a cikin shi ta ainihin wato Al-Hasan al-Basri har ila yau shine mai riwaya daga Yahya din sai yake cewa wa qadru ruwiya marfu'an wa mawqufan an taba ruwaito shi daga Ubayyu mawqufi kuma an ruwaito wata rana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaji irin hadisan da ake kafa hujja da su akan cewa sai dai a tsaya akan kabbara hudu kadai waɗannan hadisan matattu babu yadda za a yi su muƙawama da waɗancan nassosi da hadisai daga ainihin da, da asare daga sahabbai waɗanda suke ingantattu kamar hasken rana da haka duk waɗannan abun watsi ne kamar yadda muka ambata tun farko wa kana ashabu mu'adin yukabbiruna khamsa ɗaliban makarantar mu'azu ɗan jabal babban malami cikin sahabbai sun kasance suna yin kabbara biyar ne a sallar gawa qala alqamatu qultu li abdullah alqama yace na tambayi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu inna nasan min ashabi mu'adhin qadimu min ash-sham nace da shi ga wasu mutane daga cikin ɗaliban mu'azu sun taho daga ƙasar sham fakabbaru ala mayyitin lahum khamsa sai muka gansu suna wa gawa sallah kawai suka kabbara biyar irin dalibai su ce algata malam mun ji wasu masu sabon yin abu kaza mu taba gani ba fa qala abdullahi sai ce laysa alal mayyit fi takbir waqtu kai alkama babu wata iyaka ga kabbara da za'a mamauci fa kabbir ma kabbara imamu in dai liman bai daina kabbara ba kai ma kawai kai in yayi biyar kai ma kai in yayi shida kai shida kaga sai a tsaya in yayi tara kai ma ka tsaya a tara ko saboda an samu abin da ya tsere ta kuma a taron Fai don sarrafa imamu fansarif idan liman ya sallame sai ka sallame to yanzu kaga wannan fatawa ce ta Ibn mas'udin hiya aula min fatawa sahibu al’ashimawi shi da ce in an yi ta biyar wai ka fita kawai a sau haka ce. Allah ya gafata mushi wannan ainihin asari na al'imamu alkama daga da ya tambayi Ibn mas'udin al'imamu ainihin abdurrazzaq sana'ani ya fitar da shi da bai haƙi da ibnu hazmin a cikin muhalla isnadin shi ingantacce ne insha Allah faslun ga wata gaba wa amma hadiyu fi taslimi min salatil janaza farwiya anhu annahu kana yusallimu wahida warwiya anhu annahu kana yusallimu taslimatai dangane da sallame sallar gawa kuma an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sallama daya sannan yakan yi sallama biyu sallama ɗaya ya ɗan juya kamar yadda ake a sallah sallama biyu haka dama da hagu mun ambata a baya cewa kuma yana riƙe hannu kamar yadda ake riƙe hannu a gama garin sallah amma abin da baya yi shine ɗaɗɗaga hannaye a wajen kabarbari dan ana ɗaga hannaye ne idan akwai sunkuyawa da ɗagawa sallar gawa kuma babu sunkuyawa da ɗagawa a cikinta sannan za a yi sallama ɗaya ya halasta za a yi sallama biyu ya halasta duka sunna ne dogewa akan ɗaya da tunanin cewa ɗayan bai tabbata ba shine son zuciya da rashin son gaskiya da mutane suke amma kowanne ya tabbata sannan za a yi sallamar a hankali ba tare da an ɗaga murya ba gwargwadon abin da na baya za su ci farawal bai haƙiyu wa gairuhu min hadisil makaburi an abi hurairata أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة الإمام البيهقي يفتدق صحابي أبو هريرة الله يقارى مسا يدات cewa manzan Allah. sallallahu alaihi sallama gawa magawa kabbara hudu wa sallama taslimatan wahida yayi sallama guda ɗaya wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi haka al-Imam ad haka al-Imam ainihin Abu Abdullahi al-Hakim da isnadin da malamai suka ce kyakkyawa ne akwai ire-iren waɗannan riwayoyi daga sahabbai daban-daban Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Jabir dan Abdullahi Abdullahi ibn Abi Aufa da makamantansu dukkaninsu kan cewa ana yin sallama ɗaya al'imamu abdulrazak sana'ani a cikin musannaf duka ya kawo riwayoyi daga waɗannan malamai waɗanda suka ainihin zo da ire-iren waɗannan bayanai ɗin insha Allah lakin qala al-imamu ahmad fi riwayat asram indi maudu' zakarahu al-khallal fi al-ilal yace sai dai al'imamu ahmad ya bada labari al ya ba da labari daga imamu ahmad cewa imamu ahmad ya ce wannan hadisi ne na ƙarya kamar yadda khallalu ya ambata a cikin al'ilal ya ainihin tunkuɗe wata riwaya ce da ta zo da wani isnadi da ke ɗauke da wani mutum da ba a karɓan ainihin riwayarsa za mu zo mu ji magana a kan shi wa ibrahimu alhijiri akwai ibrahimu dan muslim abu ishaq alhijiri hijri haddasana haddathana abdullah ibn abi awfa annahu salla ala janazati ibnatihi yace abdullahi dan abu aufa yayi magawar yarsa sallah fa kabbara arba'an sai ya kabbara hudu fa makasa sa'atan bayan kabbara ta hudu sai ya daɗe tsawon lokaci bai sallame ba hatta bananna annahu yukabbiru khamsa har muka fara tunanin ko zai kabbara ta biyar ne thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi sannan yayi sallama ta dama da hagu falamman sarafa yayin da ya idar qulna lahu sai aka ce da shi ma haza Allah shi gafarta malam menene kuma wannan kai mana yau mu saba gani ba fa qala inni la uzidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u yace ni ba zan ƙara muku daga abinda na ga manzon Allah ya rayu ba aw hakaza sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma yace musu haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ne kyakkyawa idan an hada shawahid dinsa kamar yadda malamai suka ce albani a cikin littafin da ya na tahqiqin Riyadu salihina ya tabbatar da haka haka al-imam al-hafiz ibnu hajar yayi ire-iren waɗannan maganganu a inda ya magana akan hadisin kamar yadda saboda shi wannan mutum mai suna Ibrahimu dan Muslim Abu Ishaq al-Hijri to malamai sun raunata shi ta bangaren haddashi layyinul hifz ne kamar yadda ainihin wato ibnu Uyayna aka ba da labari game da shi a cikin abdu'afa'u na bukhari da al ya yayi magana a shi shi ma haka da kuma al nasayi nasa'i kamar yadda ainihin wato al zahabi ya bada labari amma hadisin yana da shawahid da suke kara mashi karfi wanda suka tabbatar da cewa riwayar hasanun ce bi majmu'i turuqiha wallahu a'lam qala ibn mas'ud ibn mas'ud shi kuma yace thalathun thalathu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhunna akwai wasu abubuwa guda uku da manzon Allah ya kasance yana yi taraka hunnan nasu amma yanzu mutane sun yi watsi da su tun Abdullahi dan Abbas eh, dan Mas'ud yana rayi kenan ihdahunna daya daga cikin abubuwan at-taslimu alal janazati mislu taslimi fi salati yin sallama ga gawa kamar yadda ake sallama a sallah wato guda biyu din kenan wannan eh, asari al-Imam al ya ambace shi da shi da na saman gashi yace zakarahu al bayhaqi al-imam al-baihaqi ya ambace shi da al-imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir nawawi ya inganta isnadojin a cikin majmu'u sharh al-muhazzab haka malam muhammad nasiruddin albani a cikin ahkamul janaiz shi ma ya tabbatar da cewa isnadin kyakkyawa ne insha Allah walakin ibrahim ibn muslim al-abadi al-hijri da afahu yahya ibn ma'in ga ji magana yace duk da yake dai isma ibrahim dan muslim al-abadi Alhijiri, malam yahaya dan ma'inu ya raunata shi wan nasa'i da al abdurrahman nasai wa abu hatim da abu hatim ar-razi Allah gafarta musu gaba daya wa hadithuhu hadha wannan hadisin nashi da ka gani qad rawahu ash-shafi'i fi kitabi harmala an sufyana anhu wa qala al-imam ash-shafi'i ya fitar da shi yace kabbara alaiha arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magawa kabbara hudu summa qama okay sorry ibnu abi aufa kai ko summa qama sa'atan sannan ya tsaya tsawon lokaci fasabbaha bihil qaum sai mutane suka mai tasbihi tsammanin su koyar nuwa ne fasallama sannan sai ya sallame summa qala sannan sai ya ce kuntum tarawna anni azidu uzidu ala arba'in da kuna tsammanin zan ƙara muku akan hudu ne wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara alba'an alhalin kuma na ga manzon Allah kabbara hudu yake yi wa lam yaqul ce a wannan riwaya ta shafi'i ba thumma sallama an yaminihi wa ba a labarin sallamar dama da hagu ba ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك شما ابن ماجه يفتر da shi ta hanyar muharibi daga ainihin wannan hanya irin haka walam yaqul thumma sallama an yaminihi wa shima bai ce sai ya sallama ta daman shi da hagun shi ba kaga wannan riwayar ta shafi'i da ah, ibnu maja babu muhallin shahid din a cikin ta kenan wa dhikru salami an yaminihi wa an shimalihim farada biha sharikun anhu yace ambatan sallamewa dama da hagu to sharik ibnu abdullahi shine ya kadaita da ambatanta daga shi wannan malami qala al-baihaqi baihaqi yace thumma azahu lin nabi sallallahu alaihi fit takbiri faqat aw fi takbiri wa ghairi sannan kuma sai ya zo ya kawo riwayar marfu'iya cewa kabbara kadai ko kuma kabbara da ma abinda ba kabbara ba bayani akan kabbara hudu da kuma sallama biyu a wata riwaya kuma bayani akan kabbara hudu kadai qultu ni ko malam ibnu qayyim al-jawziya sai nace wal ma'rufu an ibn abi awfa khilafu zalika abin da yake sananne sananan labari daga ibn abi aufa akan haka to ya saba wa wannan abin da shariku ibn abdullahi ya tabbatar a riwayarsa annahu kana yusallimu wahidatan cewa ya tabbata yana yin sallama daya maimakon biyu da ake so a tabbata ana zakarahu imamu ahmadu anhu imamu ahmad ya bada labarin haka daga abdullahi dan abu aufa qala ahmad ibn al-qasim qila li abi abdullahi ata'rifu man min ahadin min as-sahabati annahu kana yusallimu al-janazati taslimataini Allah shi gafarta malam shin ka san wani sahabi wanda ya kasance yana masallar gawa sallama guda biyu qala la imam ahmad yace ni dai ban sani ba walakin an sittatin min sahabati annahum kanu yusallimuna taslimatan wahidatan khafifatan an yamini amma ina da labari cewa akwai sahabbai har guda shida waɗanda suka kasance suna yi ma gawa sallama guda ɗaya a ainihin takaice ba tare da sun ɗaga murya ba fadakar ibn umar wa ibn abbas wa aba hurairata wa wasilata ibn al-asqa wa ibn abi aufa wa zaid ibn sabit ya ambaci waɗannan malamai cikin sahabbai mutum shida abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abu huraira wasilatu ibn al-asqa abdullahi dan gidan abu aufa da kuma zaidu dan sabit Allah ya kara musu yadda gaba daya wa al bayhaqi sai bayhaqi ya kara da ali ibn abi talib wa jabir ibn abdullah wa anas ibn malik wa aba umamata ibn sahal ibn hunayf fa haula'i asharatun min as-sahaba malam yace kaga sahabbai guda goma wa abu umamata da kuma abu umama adrakan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa sammahu bismi jaddihi li abi li ummihi abi umama an ce ma ya riski manzan Allah ko manzan Allah ne ya sa mushi alkunyan nan irin ta kakan shi na wajen uwarsa shine wane As'ad ibn Zurara wannan babban sahabi ɗaya daga cikin sahabban tawaga farko da suka je Makka suka gaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina dan ya zauna tare da su ya bar Makka inda ake uzurta mushi As'ad ibn Zurara to jikan shine wanda ƴar shi mace ta yi aure ta haifa shine manzo Allah ya mai same suna Abu Umama kuma yaro ne karami sanda manzo Allah ya rasu shi ma abin da yake kenan wa huwa ma'adudun fi sahabati wa min kibari tabi'ina ana kirga shi cikin sahabbai ko kuma cikin manyan tabi'ai ina fata mun gane wannan aqallu ahwali a ce babban tabi'i ne to shi ma yana yin sallama ɗaya ne wannan kamar in ka lura al qayyim duka yana ta yin lauya ne fa ga malamin su ibnu taymiya da ibnu taymiya yace ba a yin sallama biyu ko mun tuna tun daga nan ya ɗauko wannan zancen tiryan tiryan yana so sai dai ya tabbatar da lalle lalle sallama daya ake to gaskiya ne ana sallama ɗaya kuma gaskiya ne ana sallama biyu dan ya tabbata a cikin hadisai ina ƙara mana ishara dai akan wannan littafi na ahkamul janaizi wa oha ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah gafarta musu gaba daya da kana iya sallama daya ana iya yin sallama biyu abin da zai baka mamaki yanzu wani dan irin izalar bushawa din nan da ya ji wannan to ya samu hujja ba fasa son karatun ibn taymiya amma tunda yanzu ya ji sun dace da shi to kenan ya samu hujja ai sallama ɗaya ce ma ai wani ma ya ce babu a'a ya tabbata akwai mu ji tsoron Allah abin da ya tabbata kawai a shi ya tabbata wanda bai tabbata ba shine za a yi ta maganganu akai amma ya tabbata manzo Allah yana yi to kamata ya yi duk musulmi musamman wanda ke kurarin yana bin sunna bai kamata a same shi abu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu kuma ya zama yana da wani ikhtiyari daban ba wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri in dai mutum mumini ne da gaske to bai kamata a ce Allah da manzo su hukunta abu ya zama shi kuma yana da zabi daban ba akan kowane irin abu ne kuwa sawa'un a addini ne a mu'amala ne a ibadoji ne a aqida ne a manhaji ne duk abin da aka ce annabi ne ya ce kaza to karka nemi ka rage mishi faɗi manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala ko to ka batta a matsayin duk bid'a dalala ce karka ce akwai wata hasana kai manzo Allah isdraki ne wannan ba karamin hadari bane haka nan manzo Allah yana yin sallama biyu to ka bar shi yana yin sallama biyu haka wajen waccan addu'a manzo Allah ya ce abdulhu zawjan khairan min zawjihi ka bar shi kai a haka ba kai Allah ya aiko ba shi Allah ya aiko abubakar abin da ya gaya wasu umar kenan ya ce ina ruwanku da ake rigingimin nan na sulhu hudaybiya kai yayi zafi suna ta tada kayar baya saboda zafin ustazanci sai na bakar ya ce ya ja umar gefe ya ce ba ruwanka shi Allah ya aiko shi ake ma wahayi duk abin da ya yarda haka Allah yake so ayi to wannan ya kamata ya ishi musulmi Allah ya tsare mu na'am na'am نعم kamar yaya cewa dole sai dai ita au a karanta surori masu dan alamar rahama to ban san dalilin su ba wallahi ni ban taba karanta wannan ba malam shitu kai ne expert akan jana'iza akwai wani hal min bayyana hal min sultanin fatukhrijuhu lana ni ban san inda aka ce a karance in an zo sallar gawa kan da sotul fatahi da wace ma hal ka disal gashiya to ya labarin tashin kyama ne wannan ba wani sauki a ciki da ma ar-rahman suka ce duk labarin aljanna ne kawai duka ni'ima ce ko babu wani dalili akan haka duk abin da ya sauka kawai za a karanta duk ƙwar'ani ƙwar'ani abin da zai bi bayan addu'o'in shine abin da zai mamamacin amfani insha Allah wannan karatun Fatiha da karatun salati duka muqaddima ne na yin addu'a wancan faratun fatiya kamar da bukhari ya huda da ita don ta tabbatar da cewa wannan addu'a sallah ce ba ga magarin addu'a ba ce da aka dole sai da alula da kallon gabas da sauran sharuɗa wannan salatin kuma saboda duk inda za a yi addu'a na daga cikin neman shiga a wurin Allah don Allah ya ƙanshi addu'a ka fara da salati. Da ka ake yin ta a bayan sallah, ake yi a cikin tahiya don za ka biyo baya da addu'a, ake yi a cikin bayan kiran sallah amin. zaka biyo da addu'a to kai salati haka kuma duk wani yanayi da kake so Allah ya saurare ka to lalle kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam na'am na'am shi manzon Allah ta mai yayi abu umama da as'adu sunan kakan shi kenan sunan shi kuma da manzon Allah ya sanya mishi irin sunan kakan shi gashi nan sammahu bismi jaddihi da yasa mai sunan kakan sai kuma alkunyar ta bishi sai ana kiran shi da alkunya Abu Umama a ba gashi gashi karara sammahu bismi jaddihi li ummihi abi umama as'ad ibn zurara ya sa mishi duka sunan ne as'adu kuma as'adun ana mishi alkunya da abu umama sai zama da sunan da alkunya duka sun tafi gare shi eh wa amma raf'ul yadaini fa qala ash turfa'u lil athari daga hannaye fa da ake yi a wurin kabbara al-imamu shafi yace za a dinga daga hannu saboda nassi shine ma'anan al-athar wal qiyasu ala sunnati fi salah da kuma kiyasin da zai akan sunna da ake da ita ta sallah yau da kullum fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha fi salati wa huwa qa'imun dan manzo Allah ya kasance a duk wata kabbara da zai yi a tsaye to yana daga hannu sawon kabbara harama kabbara tafiya ruku'u kabbara dagowa daga ruku'u kabbara tafiya sujuda da kabbaran bayan gama tahiyar farko in ya miƙe ko kafin ya miƙe duka waɗannan wuraren sa daga cikin azaim na wuraren daga hannu ko to wannan shine kiyasin imamu Shafi cewa daga hannaye aure to inda malamai suka ce wannan kiyasin ba daidai bane shine saboda yanayin bai ɗaya ba kaga wancan akwai alhafdu war raf'u akwai rankwafawa akwai ɗagawa sallar gawa kuma babu wannan gaba daya daka babu daga hannaye a bayan kabbara farko kamar yadda a sallar idi ba a daga hannaye a bayan kabbara farko dan ba hafdu ne da raf'u ba ko mun gane shafi'iya sun tafi akan wannan a dinga daga hannaye haka hanafiya kamar da muka ambata a dazu tare da cewa su hanafiya kamar da ibnu hazmin ya musu raddi a cikin muhalla cewa sufa a sallah ta yau da kullun ba su ma yadda daga hannayen ba nan kuma sun ce a daga a inda aka samu nassi ana dagawa sun ce a'a dan sun ce motsi ne a nan kuma babu nassi sun ce a daga a karanta littafin ahkamul janayiz ha ila yau da muhallata ibnu hazmin da littafin majmu'u sharhul muhazzab zaka samu bayanai duka akan waɗannan maganganu game da cewa ba a daga hannaye a bayan kabbara farko jama'a mu kula mu gane bayan kabbara farko hannunka zai tabbata ne kai akan kirjinka kamar da ka saba kabdu duk kabbara an yi sai ka sake yin kabbara ba tare da an daga hannu ba idan aka yi kabbara ta farko aka daga hannu shikenan sauran babu daga hannu qultu ni malam ibnu al-qayyim sai na ce yuridu bil asari ما رواه ابن عمر وأنس بن وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبر الجنازة an ruwaito daga Anas dan Malik da Abdullahi dan Umar kuma da isnadi ingantacce kamar yadda Baihaqi ya ambata cewa waɗannan sahabbai guda biyu sun kasance suna ɗaga hannayensu a wurin kabbara kowace a jana'iza ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه takbir. Amma shi أما شيد من ذن الله abinda aka ambata kawai cewa yakan ɗaga hannu ne a kabbara farko wa da Ulyum na alal yusra sannan ya sanya hannun shi na dama akan nagu yayi qabdu zakarahu al baihaqi fi sunan al imam al ya ambaci wannan a cikin sunan da aka har a sallar gawa qabdu yake jama'a wannan irsali na hannu wannan sakin hannu da mutane suke ga mutum ya tsaya kawai kamar ya zo yana jiran mota wai da sunan yana sallah wannan ba sallah bace ya saba wa sallah duka annabawa da suke sallah jama'a kuma abin baki suke a ce yanzu wasu ahlus sunna su mai da wannan shi'ar din su da shi ake bambance su ba daidai bane wannan san zuciya ne ba daidai bane ya kamata ƴan uwa ahlus sunna su daina wannan ba daidai bane su dawo cikin hayyacin su dan kawai kana fada da wani wani fadan siyasa bai kamata abin da kai da shi kun san addini ne kawai sai kuma wani ya yanayi yi ba dan ka ba wani haushi jama'a wani irin bala'i ne wannan ya kamata ƴan uwan halin sunna musamman ƴan halin sunna ƴan jos da ake cewa su daina wannan abun ba daidai bane ba su da wani sultani daga annabi akan wannan an samu wani a cikin su da ya zangayi rubuta wani littafi ya ta faɗan abin da ya ga dama yana so ya tsayar da hujja akan sadar da suke cewa zai tsaye da hujja akai daga cikin hujjojin shi abun mamaki wai hadda hadisin nan da manzon Allah yake sallah runguma da umamatu ya ɗaura ta kan wuyan shi din kun tuna hadisin yana cikin bukari ko sai ya ce to kaga kenan idan mutum yana sallah ya sanya wata yarinya akan wuyan shi to lalle dole sai dai dinga yana rike ta ba zai tsaya kawai sa hannu a kirji ba in ya sa hannu a kirji ba zai yi balance yadda ta zauna ba in wannan kaga ai taqawul ne kawai wannan kuma wannan shine siffar sallah ta yau da kullum wannan wata siffa ce da ta bijiro saboda wata larura yarinyar ta makalkale mishi har sai daidaita hatta daura ta din da yayi larura ce in yace haka lazimu haka in za su sallah sai su dauko yayin su su dinga daura su a wuya su dinga yadda annabin yake ko mun gane wannan da ke jama'a kaga wannan ai wata sura ce wadda koda yayi haka a ranar ba ta zama dalili akan hukuntawa ba da kuma dalilai gama gari da aka saba kawowa cewa hadisin musiu salatihi hadisin wani ya siffanta sallah babu bayani akan qabdu a ciki wannan ma rashin fahimtar kawa'id ne na karatu ibnu hazirin da ya zo kan waɗannan hadisai a cikin fatuhul bari a kitabu salati bayan da ya kawo su yake cewa babu wani hadisi kwaya ɗaya da sifar da sallah ɗari bisa ɗari kowane mai bada labarin sallah yana bada labarin abin da yake gani da muhimmanci ne a lokacin labarin don haka sai an haɗa hadisan gaba ɗaya sannan za a samu kyakkyawar siffa ta sallah to wannan hadisin na musu salati zaka kuma akwai abin da kai da kake ta kabdu kana yin shi kuma bai cikin hadisin a ina ka samu shi misali a hadisin babu labarin tahiyya kuma ana yin tahiyya a kowace sallah yanzu kai ma mai wannan magana sai a ce maka to ya nuna cewa tahiya tunda ba ta a wannan hadisin babu ita kenan zai ce a akwai ta a ina ka samu ta zai ce akwai ta a wani hadisin sai a ce wannan shi ma akwai shi a wani hadisin kawai logic din kenan amsar da ya bayar ita za a bashi amma lil asafi shadid ba karatu suke ba waɗanda aka ce wa malamai a cikin su na rantse da Allah da rena ke hannun shi ba su karatun da ya kamata a kira su malamai ba sai dai in the Nigerian context so Nigeria daula ce mu mayyaza bi kullul maqayis duka abin da ake awo da shi a duniya na ilimi na ci gaba na sarauta na addini na rayuwa na zaman lafiya na corruption duka definition ɗinsa a Najeriya daban ne ba haka bane duk wani abu a Nigeria ana defining ɗin shi differently daga da ake defining a sauran duniya to da haka za a yi defining malanta ma differently sai dai a haka amma in dai a inda ake standard ilimi ne na duniya to waɗannan da ake cewa malamai a ƙasar mu fa ba su ma kai masu share malaman nan wato bololin gidansu ba ba su kai ba irin wanda za a ce a Najeriya mufti ne ya za a gwada shi da irin Usaimin ya za a gwada shi da irin Bimbas irin Albani irin Salihu al-Munajjid irin Fawzan al-Fawzan irin su madakali sarabi'u da makamantansu yanzu kana kan tallafin usaimin jama'a ka ɗauki kawai sharhu da salihina in ya ɗauki hadisi ɗaya ya dinga magana a kan shi yana fitar da ilimi a kan shi sai ka ce kamar ma aljani to waɗannan fa su ne malamai a zamanin nan to mu kuma ga irin namu Allah shi kyauta qultu yace ah, wa fi wa fi sunan tirmidhi wa fi tirmidhi min hadisi abi huraira anna an sallallahu alaihi wasallama wa ba'a yadahu al na ala hilisra al fi salatil janaza ya zo a cikin sunan ta al-imamu tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya hannun shi na dama akan na hagu a sallar gawa Wahuwa huwa da'ifun amma wannan riwaya ce ba'ifiya bi yazid ibn sinan saboda raunin yazid dan sinan ar da haka shi game da qabdu a sallar gawa ana aiki ne kawai da umumin nassoshi cewa in dai sallah ce to qabdu ake yi karanta dai ahkamul jana'iz ta albani faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama idza fatathu salatu ala aljinazati salla ala alqabri na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan sallar gawa ta kubuce mishi bai mata ba sai je yayi sahu da mutane a bakin kabarin sai ya mata sallah fa salla marratan ala qabarin ba'da lailatin ya taɓa yin sallah ma wani kabari bayan an kwana ɗaya da rufe gawan wa ba'a da salasin wani lokaci ma bayan kwana uku ne kamar yadda bai haƙe ruwaito wa marratan ba'da shaharin wani lokaci kuma an samu bayan wata guda shi ma wannan bai haƙe ruwaito sai dai ruwaya ce mursala daga qatada daga ainihin ikrima daga ibnu abba daga qatada ko daga daga ainihin qatada daga eh, da ikrima akwai irsali da yabo a cikin ta wata rana kuma an taɓa ruwaitowa cikakke wallahu ta'ala alam wato duka dai yakan yi walam waƙit fi zalika waqtan bai ce ga iyakar tsawon aqsa mudda da za a iya maimaita sallar ba to shine da aka zo nan in ka karanta a cikin akamul janayi sai mal albani ce wannan ya keɓanci liman ne babban liman chief imam saboda sauran sahabbai ba a ba a samu suna koyi da manzon Allah akan wannan cewa idan sun rasa sallar gawa su ma su je su ba amma shi a matsayin shi na babban limami idan ya rasa to yana iya zuwa yi sannan a matsayin shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addu'a shi ta musamman ce gagawa in ka karanta kissa da ke cikin Bukhari ta wannan mata da ke shara a masallaci sabai sun ga cewa wannan matar ba wata tsiya bace a cikin mutane dan me manzon Allah yana bacci za a tashe shi bai wata talaka sallah kawai sai suka je suka yi shaf shaf suka gama mata sallah to Allah ya yi nufeta da falala da samun daraja da manzo Allah ya kasance dama yakan yi tafakkudi ya ce ina wani in bai da lafiya ya je ya gaishe shi in an mishi mutuwa ya je ya mishi ta'aziyya dai ya tabbata manzo Allah a cikin majalisin shi duk wanda bai gani ba zai ce ina wani sai ai bai yayi tafiya ne to ina neman shi in ya dawo ina wani ai bai da lafiya sai ya je ya gaishe shi ina wani ko wanda akwai wani wanda haka ya faru a cikin hadisin ainihin Bukhari da Abu Dawud in ba na manta ba wanda yana da wani yaro ne da yaron ya mutu sai ya shiga cikin damuwa gaba ɗaya ba ma ya fitowa ya daina fitowa gaba ɗaya saboda bakin ciki manzo Allah ya tambaya aka ce ai dan shin nan da yake zuwa da shi kullun ana zama ana ana fira ai ya mutu ai ce yana ina yace baya fitowa manzo Allah ya je har gida ya mai nasiha sannan kuma ya gaya mai cewa zaɓi ne ko da yaron ya girma a gabanka ko kuma ya riga ka mutuwa ka tar da shi a kofa aljanna ya shiga da kai aljanna wanne ka fi so yace na fi son na aljanna ce to kai hakuri haka wata mata ita ma irin wannan ya faru da ita ɗanta guda ɗaya ya mutu hankalinta ya tashi abu dawo da ya fitar manzo Allah ya je har gida ita ma ya yi sallama aka mai iso ya shiga mata wa'azi har ta fara mishi irin na mata ta ce ya manzo Allah ya bazan yi bakin ciki ba da kenan kwaya daya ya mutu a ce bazan yi bakin ciki ba ce gida ya hakuri ya ba ta hakuri ya mata addu'a to da annabi ya tambaya game da wannan mata sai aka ce ai ta mutu tana ina suka ce ai mun mata sallah cikin dare kar mu takura maka sai ce a kai ni kabarinta da aka je kabarin ya tsaya ya sake mata sallah sahu na mutane sau uku a bayan shi sannan ya ce kuma da mutanen makabartar nan suna cikin duhu Allah ya haskaka musu saboda sallar da ne mata kaga ta samu karama ita da sauran mutanen don haka amma a aikace ba a samu sahabbai suna maimaitawa kamar yadda manzo Allah maimaita ta nan ba da haka limamin gari ko sarkin gari na musulunci ko wani jagora a cikin al'umma wanda shine babban liman idan ya samu kanshi a yanayin da an yi wata sallar gawa baya bayana kamar misali yanzu din nan da ake tafiya aikin haji duk malamai sun tafi aikin haji ko za su tafi ko sai ya dawo ya ji an cewa na ya mutu sai ya ce a kai ni kabarin shi sai mai sallah ko kuma bai da lafiya ne limamin ko ba a sanarwa ba ta kai gare shi ba ko ya tafiya ko makamanci haka babu laifi in ya je kan wannan kabari ya sake yi ma wannan gawa sallah ko da bayan wata ɗaya ne ko da bayan shekara ne ko da bayan kwana ɗaya ne ko da safa aka yi da la'asar ya je duka wannan babu tauƙiti insha Allah to shine aka ce in dai shi liman ne babban liman ba dan wai gawa tana da alaka da shi ɗa ko uba ko mata ko uwa ko makamanci haka ba babu wannan limami ne kawai wanda yake banta gare shi shugaba na addini na al'umma na sallah ko mun gane na'am ranar nayi magana nace shugabannin izala ba shugabannin musulunci bane wani ya ji haushi yi min magana nace gaskiya ne ai wasu kungiyoyi ne a cikin musulunci idan kai kana cikin kungiyar su shugabannin ka ne in kai kana cikin kungiya ko in baka ciki ba kana cikin musulmai ba dole sai ka shiga wata kungiya zaka zama musulmi ba ka zama dai musulmi mai bin Allah kawai waɗannan kungiyoyin an yi lokacin da misali a nan kasar in ka yi sallah a masallacin su za a ce baka da sallah malamai suna bada fatawa kan haka yanzu kuma su ma kungiyoyin suna bada fatawa kan haka cewa masallacin ba nasu bane babu sallah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to wake da sallah kenan ko mun gane wannan a yanzu na kan magana ta shugabannin kungiyoyin izala shugabannin kungiyoyin izala ne kawai shugaban izala shugaban izala ne shugaban fitiyari shugaban fitiyari ne da haka ma ake ce mishi shugaban kaza da sai a ce kawai shugaba ai italaki ko a ce shugaban musulmai idan kai kana cikin kungiyar kuma kungiyar alkhairi ce dan ka shiga babu laifi idan ka baka ciki ba dole bane sai ka shiga kungiya dan ba ita ce asalin musulunci ba in kana ciki sai shugabance ka in ka ciki ku hulɗa da shi gwargwadon hulɗa da kake da duk wani musulmi wannan ya fi zaman lafiya an aka ce duk sai mun shiga kungiya za ta yi bindiga jama'a ta yi mana kaɗan mu duka musulmai za ta fashe ko mun gane wannan na ba yake magana eh. na'am su da ma da su su ya baya sai ba saki mai sallah shi dan me shi wanda ya mutu ahlus sunna ne to asali bai kamata su bayan dariƙa su mai sallah ba inda shi ahlus sunna ne sai su zama da an yi mutuwa su zama suna gaba su yi hijacking idan haka bata yiwu babu laifi dan limamin su ya je wannan sallah a makabarta din amma aslan in mutum ya mutu yana ahlus sunna kar a bai yan dariƙa su yi a akan gawa shi kar a bari saboda ba su ma iya sallar gawa ba jama'a kuma suna yin sharri da rashin mutunci akwai wanda suka ce sai sun kada mishi mandiri a gawar shi saboda sun san bai san mandiri sai a sai su dauko mandirai nan da nan su gasa su su ci gaba da kadawa wadan dai su ba gawa haushi da sauran jama'a wani irin neman fitina ne wannan jama'a <laughs> na ruwan gawa da jan haushi ba tukuna ai kuke ba kanku haushi eh mali zurhi mai mayitin ila mugo da haka abin da ya kamata aslan kar a basu amma an ga yaƙi yiwuwa suna da haimana ko suna da sojoji ko suna da sultani to a basu su yi din daga baya sai a je a sake mushi a je a sake mushi sallah akan kabarin shi babu lifi wannan insha Allah na'am boka boka in ya mutu ya tabbata boka ne sai a nemo yan wanshi bokaye su mai jana'iza ko kuma wasu yan iskan gari eh ba ka da boka in dai boka ne ya tabbata boka ne ba wai kawai isha'a ba ai ba musulmi ba ne. Kafuri ne da aka ba ruwan musulmai da mashi sallah sai a nemo yan uwan shi bokaye ko wasu wanda ba su san mutuncin kansu ba kamar sai a je gidan kallon kwallo kai a ce da Allah ku zo gagawa <laughs> ko bakin sulma haka ko ko yan daudu sai su zo su mai sallah amma mutanen kirki ka a gansu a gun wannan sallah eh kar a ganka a gun sallar boka kuma ko babanka ne kwarai kuwa za ka iya magawa sallah fiye da ɗaya ya tabbata shi ma a sunna in aka yi wasu za su ƙare za ka iya ƙara bi a yi manzo Allah ya magawa hamza sallah wajen so saba'in yana na a cikin bukhari da ka za a iya ƙara wa gawa sallah tare da kai tambayar da yake shine idan an gama sai ga limami zai ƙara yi ko akan makabarta aka tafi da kai sai a yi da kai don su waɗancan ai su suka yi annabi kabarin kuma su suka yi sahu ya sake sallar da su alaikum mata na yi wa gawa sallah a cikin gida idan an gama mata sallah sai a kai musu su yi ko kafin a yi mata ya tabbata hadisan aisha da ke cikin sahih muslim ha aka ratsa da gawa ta cikin masallaci wasu suka fara korafi da aka ya tabbata ana iya kai mata gawa su yi mata sallah in sun samu mai jajircewa a cikinsu ta shiga gaba kaɗan ka ta shiga gaba sosai ta musulmanci in babu wannan jajircewa duk sai su tsaya a sahu gaba ɗayan su kamar mamu kowa ya tashi duka wannan ya tabbata a cikin sunna abin da dai wani yayi da aka fara yi yanzu shine wai mata an zo sallar gawa su ma su fito su fito su ma su su ja sahu to wannan ba daidai bane baya cikin sunna jama'a kuma kar ku fara kawo mana shi a nan zariya garin sunna har ya zama mana al'ada daga baya zo a yi ta fada da abin mata ku ji tsoron Allah ku dinga yi gawa sallah ne a cikin gida yawwa a cikin gida kafin a fito da ita ko kuma bayan an game mata sallah sai a ce to ana buƙatar za a kai wa mata su sai zama kun shirya sai a shiga muku da ita sai a yi mata sallah dan zai yi wata kila wata gawa ba a cikin gida aka mata wanka ba ko kuma inda aka mata wanka daban da inda zai ishe su yi sallah wata farfajiyar wani gida ko wani tegi ko makamancin haka a takaice zai zama abin ana yin shi dai a tsare babu hayaniya babu tashin hankali wato matsalar gawa shine kowa fa kowa bai fatawa ne akan gawan ka lura kowa kawai yana ganin shi ma ya isa da ita shi zai ce ayi kaza ko ka ayi kaza to aka samu masu sabanin ra'ayi ko wanda yake ganin dole sai an yi nashi yanzu sai a tada hayaniya in aka zo wuri da ma in ka san kai ba kai ne shugaba al'umma ba kai ba kai ne waliyin ga wannan ba ba ai maka wasiya akan wani abu sai ka tsaya sai abin da aka ce kai in an ce ma na bismillah sai kai in ba a ce ba kai ka tsaya in abin da zaka iya yi ne wanda ba sai ya jawo fitana ba sai kai amma za ga kowa so yake a ce a aje anan a'a bata yi ba a'a ta can za a aje a'a kabarin ya yi bai yi ba ƙara ƙasa nan duk wannan mutane ne sun iya shishigi kuma galibin su jahilai suke wannan shishigin mafi yawan su da za a ce zubeban ƙwarya ta ai na karanta wannan yace a ah, ai ni musulmi ne kai musulmi ne baka authority kai ka faɗi wannan ai ka dan Najeriya ne me yasa baka bai baka authority ka ce kai shugaban ƙasa ne zaka dinga ba doka ba ai ka dan Najeriya ne na'am eh eh abin da ya kamata idan an gama sai a kai musu bangaren mata sai su dan shine asali amma an bi ba za a ce bata yi ba ko in sun bi ba za a ce bata yi ba amma abin da ya kamata idan an gama sai a ce to akwai bangaren mata ba za a kai musu idan wannan shine asali kullum mu kiyaye yin abu yadda yake dan da akwai bukatuwa zuwa ga haka a cikin farkon musulunci da an yi haka don a lokacin matan suna zuwa masallacin sallolin yau da kullum ma ba irin yanzu da ma ba su cika zuwa ba sai da tahajjudi da ashanko amma ba a yi hakan ba to duk abin da ya zama zai iya yiwa ya faru a zamanin sa annabi da sahabbai sai ba su yi shi ba ya nuna ba haka ya kamata a yi abu ba addini bane kenan ina fata mun gani daga cikin ka'idojin usulu abin da yake mai yiwuwa ne da sun soyi suna da tsaka da yanayin da za su suka kin shi to a bashi shi yafi shine ake cewa sunnatu tark sunna ta barin abin da ba a yi shi ba